muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan daman da ya ba mu muka halarci wannan mazauni mai alforma abinda ke ciki na lada Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar muna da shi sannan muna addu'a magabatanmu malumma iyaye abokanin arziki wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu Allah sa sun futa Allah sa mu man da muke baya mu cika da imani ba za mu manta kullum muka zauna nan ga yin addu'a kowa isarka kan niyya mu yi ma yan waye mu musulmai addu'a Allah subhanahu ta'ala ya karba muna cikin karatunmu na risala na zai dalil kairawa ne. Lahadin da ya wuce da muka zauna mu yi magana kan mace nawa za ta gade in Allah ya sa mijinta ya zama babu sannan kuma namiji nawa ya kamata ya gade in Allah ya sa matan shi ta zama babu muka yi bayani kadan kan wannan za mu maimaita wannan amma kamin mu shiga cikin maudu'i inda dama akwai maudu'ai da dama da za mu yi magana kansu saboda kuna gani yanayin tsarin tafiyan karatunmu ba manufa ba ne mu kare littafin gaba da amma manufa ne mu duba ababen da ke nan yau da kullum da ya kamata a kawo gyara a fadakar da mutane a fahimtar da mutane mun iya mun isar da wannan sako ko ba mu kare littafin ba mu roko Allah abin muka samu Allah sa albarka babban malami mu malam Ahmed sai dai fara littafin ga amma bai karasa littafin haye ba duniya haka ne mai yawa ko ni da kaina ban san na kare shi ko ban kare shi ba ko ya aka yi da akwai wanda za su su karasa littafin harkan addini kamar gini ne kowa na kawo birikin shi ne ka gina daidai inda ka kai wani kuma ya zo gina kan naka daidai inda kai ma ka gina ka saya har tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace akwai wani abu da ke kawo muna damuwa cikin mujtama yau ko ina ne amma na dafango ya kamata mu yi magana kai shine yau mun shiga cikin wani hali muka samu kawunan mu musamman yaran mu matasa cikin shan kwaya kwaya kwaya muna nan muna magana gado gado gado gado ashe magadanmu duka sun mutu su bar mu saboda kwaya ya kashe su in ka mutu ka bar dan kwaya arzikin kan ya gade shi kwaya zai doke iya kwashi duka ya sha kwaya ya kamata yi magana kan wannan ka a bar magana wai shi dai gwamnati kada ya kamata a gwada abin da Qur'ani ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya zo ya taimaka ma kokarin gwamnati sha samu zaman lafiya amma bai muna ban muna gan mutane na lalacewa muna ci da tafsiri muna cigaba da fiqh muna ci da tarihi muna cigaba da gashi nan wayanda muke so gobe su gyaro wani bangare na nan suna nan suna ta lalacewa Allah subhanahu wa ta'ala yake wala taqtulu anfusakum cikin surati suratul nisa aya 29 zuwa aya 30 wai wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahim wai ka ku kashe kawunan Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne ga bayinsa duba rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum rai gangan jikin Allah ya baka shi lafiya Allah ya baka shi baka da dama ko da gangan jikinka ne ko da ranka ne baka da dama ka yi ta'addanci kai ka ce na kashe kaina don ni da raina haramun ne na je in sha abun da zai cutar da gangan jikina don jikin nawa ne haramun ne bai dace cikin addinin musulunci ba shi yasa muka duba ayan da yake wala taqtulu anfusakum bai kare haka ba she yake wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman ku ji da kyau ayan ya zo cikin siyaki ya ayu ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wai ya ku da kuka yi imani kau ku ci dukiyoyinku tsakaninku kan karya da yaudara ya zo wannan ne sannan bayan shi ne yake wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku inna Allah kai na bikum rahima shine malamai suka ce ayan da ta biyo baya kan aya 30 na cikin surat nisa da Allah yake wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman aga ce domiri yarki ila akrabi mazkur shine wala taqtulu anfusakum wani suka ce a'a ambatan yana komawa ga ya wallazi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce duka na shiga ciki kaku ku ci dukiyoyinku tsakaninku da karya sannan ka ku yi ta'addanci ku kashe kawunanku shine Allah ke wa man yaf'al zalika minkum wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman duk wanda ya ta'addanci ya ci dukiyan wani da karya ko ko ya yi ta'addanci ya kashe kanshi ko ya sha wani abun da zai kawo mishi lahani cikin jikin shi Allah ke fasaufa nuslihi nara wai wannan mutum makoman shi za mu sa shi wutan jahannam in aka ce nara dai kowa san na jahannam ne fasaufa nuslihi naran za a sa wuta i cinye shi cikin wuta cikin jahannam wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu mai sauki ne wurin Allah madaukakin sarki Allah bai duba kakanninka bai duba matsayinka bai duba kaza in ya zaka da hukunci abun sauki ne wurin Allah aya na farko kenan akwai aya na biyu cikin suratul bakar aya biyar. Allah subhanahu wataala yake wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka ku bada dukiyoyinku fi sabilillah cikin hanyoyin anyan Allah hanyar gina masallaci hanyar taimaka ma malamai a karantar da yara hanyar taimaka ma almajirai su samu karatu hanyar gina rijiya duk abun da ya zama aikin alheri duka fi sabilillah sannan Allah subhanahu wala tulku bi aydikum ila tahluka kar ku je ku sanya hannayenku ko ku sa kawunan ku cika abun da zai kawo muku hallaka ta kowane irin hallaka in ma ga da rami ne ka je ka sa kanka ko nan ga ko ciwo ka je ka shiga ciki ko ka je ka sha wani kwaya da zai cutar da kai duka na shiga ciki Allah subhanahu ta'ala yake wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah subhanahu ta'ala yana so masu kyautatawa kenan ba ba wanda ke da dama ka ce kai ke da kanka kana da zabin kanka ka je ka sha abun da aka haramta sannan wani zai yake akwai wasu kwayoyin da muke sha yau wai ba dalili kan shi da keke haramun kwayan da muke sha akwai tramadol ko tramol akwai solabi akwai distillation ko menene wanda ake kwale fine da shi shi ga gan samari ko yaro na tafiya yana rika da pure water tramol ce ciki yana sha kaga yana rika da sikirari ka tama kama eh, five star ko rush ko menene ce ciki yana tafiya yana tare da tramol yana sha sannan ka gan wani izo yana yana shaka wani abu da silison yake shakawa don menene don shi ya bugu don menene yake shan shi a waye gari shi ga matasan mu duk suna lalacewa wallahi ka gan yaro shekaran ga shekara mai zon kaga ido yayi sha baki yayi ya fita kamannin shi aka tambaye menene dalili wai kwaya yake sha amma baka gana ya kamata tashi a saya an bar ma gwamnati gwamnati kada bai ya magance abun nan wallahi she mu da kan mun tashi mun saya in ya kai ma a kafa kwamite cikin angwane musulmai a kafa kwamite na a duba don abun yau ba ma abun ga yana kawo hauka yana haukatar da yara matasa yana kawo kagan mataje yana tafiya she fadi ifadi e gaba da kace masu kace aljannu ne ba komai bane abun yayi yawa cikin jinin shi shi yasa duba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito annabi yake man taradda min jabal duk wanda ya hau kaman abun da yake gwada haramun ka kashe kanka ta kowane fuska yake man taradda jabal jabal duk wanda ya hau sama tudu ya jefar da kanshi wai don i kashe kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi nari jahannama jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan abada. abadan wai mai shi yana cikin wutan jahannam zai ta hawan sama yana faduwa shine azaban da za a azabtar da shi cikin wutan jahannam Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wai wa man tahassa summan fa qatala nafsahu wai duk wanda ya je sha poison ko dafi ya kashe kanshi Allah Allah subhanahu wataala annabi ya ce fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha zai zo wutan jahannam ga dafi isha i kashe shi a bashi rai i tashi isha i kashe shi da wannan za ta azabtar da shi ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da karfe ko wani abu wai da shi za a azabtar da shi gobe kiyama in ga soke kanshi ne kashe kanshi ya tashi ya tashi wutan jahannam ya soke kanshi ya mutu a bashi rai kuma ya soke kanshi ya mutu a bashi rai haka zai ta wahala za a ta azabtar da shi cikin wutan jahannam hadisi na da sawo za mu yi mu yi kiyasi wannan duk wanda ya je sha tramol ko ya je sa solabi ko ya je sha desilusion ko ya je sha wani abu ya kashe kanshi za a azabtar da shi gobe kiyama da wannan abu menene kwayan tuwon masara ne ko dai tuwon shinkafa ne da ba a iya bari ya kamata a tashi a duba yadda za mu yi abu yara na lalacewa in ka duba mutum samari mai kyau wata shida in ka gamu da shi ya fita cikin kamanni shi ga tambi menene dalili wai na shan kwaya wai na shan kwaya ana nan ana zaune ana shiru ana shiru bai kamata ya shiru ba shugabanni da masu gida su tashi su tashi su saya a yi taro anguwanni muna so mu yaki kwaya ne ya kamata tashi ka zauna ce wai gwamnati gwamnati mutanen da gwamnati ke aika zo su kama akwai wasu ma shi suke sha ya kamata mu mu tashi kan mu tashi wai she gwamnati wai she kaza wai yana wa'azi she a tashi don irin wannan abu ba a ya kare shi da wa'azi ba a ya kare shi da gwamnati bai she dai mutane anguwa su tashi don anguwa in mutum ya shigo da abu cikin anguwa ku yan anguwa ku ga gwada ku ba ku amince da shi ba wallahi ya kamata ya sake in yaro ne ka ku ce wai yaro wane ne ku bar shi a'a ku tashi ku taimaka ma wane na yaro na ya gyaro don shi in yaro wane ya bata shaka babu ya bata yaron wane kuma shi ma ya bata yaron wane ya koya ma yaron wane sha ya koya ma yaron wane sha a waye gari ya ce yi yanzu kowa na sha Yara mu duk su lalace a tashi a waye gari un generation gai wuce sabon generation ba mutumin kirki kwarai ba mutumin kirki muna batun gado gado kai ga tashi ka bar gado miliyoyi ga mai shan kwaya ai duk dukiyan ya doke shi sha kwaya da shi kuma ya sai ma dan wayen shi kwaya shi yasa Ai hankali abun ya zama muna ruwan dare kowane yaro kaga ido idanun shi na sama kowane samari kaga yanzu yana tafiya ba kai ba lafiya kowane ne ka gani dai shi yasa duk mutum da kuka gan samari naji yanzu aka yana tafiya da fiya wata kuna tamma kamar ruwa ya sha saurayi ce rika wai tramol ce ciki in ka gan kuma me shi na tafiya ka yana rika da ban ce kowa ba fa wayan suna tafiya suna rika da five star ke ganin ka yana shan five star ne washe tramol ya sa ya sa cikin ruwa yana sha yana tafiya wani ka ga yana rika da wani abu yana shakatawa wai distillation kai fine ne ko kai shan layar ne kana shan wannan abba ya muka kare duniyan man baka sha komai ba balle ka je ka sha wani abu balle ka je ka sha wani abu to in ka sha duba magana muke yin muna kokari ne kai da kanka ka gyaro duba shan kwayanka bai sa Allah ya bugu bai sa annabi bugu shan kwayanka bai sa wanda bai sha kwaya ba ya bugu ko wani bai same shi kai da kace sha kwaya kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk musiban da ta same ku ku da kanku circiro shi da hannayen shi yasa ba wasa wuri, ba wasa ka a yi wasa in ka gani ka je ka gwada ba ka yi laifi ba duk wanda ya ga mai shan tramol ko mai shan kwaya ya je gwada ma babanni ko ya je gwada ma hatta ma ya je gwada ma gendarmerie ko police ya taimaka a gyara al'umma ne amma muna nan muna tara su mu wai ka a bar su gane ka a gwada ka a tona musu asiri ka yi kaza yaran muna batawa ga yaro ya tashi yana tafiya shi fadi in yan doki an kai likita wai dozi ya mishi yawa menene akwai tramadol cikin jini yayi yawa muna zuwa ba mu kai wurin ba tuku kana ne to menene haka menene haka kana sauri? abun nan ba yana fita sama yana faduwa ba ne mu duka mun san wani suke kawowa suna sayarwa to su wanda suke sayarwa su gane duk abun da ke cutar da al'umma in ka yi ko ka sa hannu da aka ce wai giya haramun ne ba an ce mai sai da giya shi ma haramu ne? ba an ce mai azawa ya kawo shi ma haramun ne? ba an ce inda ke dafawa hamil da masu haka ne tramol da tramadol duk wanda commerce shi kenan duk wanda aikin da yake kenan ton bai daina ba Allah ya kama shi nan duniya da gobe kiyama to yana bata al'umma abun da ke sa ma kiwo ba yaran arna ke bata ba yaran musulmai yaran musulmai ku duban nan zango karkaran ga duka su ne in ka wuce wani wuri kuma ba nan kadai ba ne ko lome kashe yaran musulmai ke ba yaran musulmai to kenan ya kamata musulmai kuma musulmai ke sayarwa musulmai ke sayarwa ya kamata a daina sayarwa mun san ko baka sayar ba me shi ya yaje same shi wani wuri amma kai zama sanadiyan ka ne me shi ke sha ya lalace kakka taimaka a tashi a saya kowa ya kawo kokarin shi a gan kamar an sayar da abu in ka gan yaro duk mai sayarwa to wannan in ka gan mai sayarwa ka je ka gwada ma jandarmeri a zo a kama shi ba yi laifi ba don mene wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismawal udwan ku yi taimakekeniya kan abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama a aikata shine aikin alheri da tsoron Allah ka ku yi taimakekeniya kan abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta abun ya kawo muna damuwa cikin mujtama muna da wani saba ba na ce kashon tabu ba magana kansu ku yi hakuri ya kamata mu yi kokari mu duba wannan bangare Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sannan na biyu laginati da'ima na fatawa na manya-manyan labun eh, ga malamai kasa larabawa kuna gani kolorin da ake sawa na su karifur-karifur sai ga wani in ya zo shi ba ruwan shi bai respecte in ya zo shi wuce na so ku gane wani abu kun gani respecte fait tricolor da rashin respecte shi yana da alaka da mutuncin mai shi ko rashin mutuncin mai shi direct ne wannan shi yasa maluman da ke kula da tarbiyya eh, na eh, na karatun yanayi ilmin ijtima sociology suka ce duk mutum da ka gan kama in ya zo wurin tricolor bai so respecte yana maza maza i wuce wai in kun ba shi shugabanci wallahi shi ku duka ya ja ku ya kai ku wuta wai bai yayi shugabanci don menene shi intaren kan shi ya sani shi yana lissafin abun da zai sa shi ya ci gaba duk ran da kuka ba shi shugabanci ya sayar ku duka ya sa aljifu shi yasa yana cikin in ana sa ba mutum shugabanci in aka ba da dama ya bincike kan mai shi ana bincike irin wayan abubuwa duka ko in ya zo inda ana shan mai an yi layi ko gidan likita an yi layi shi bai so yi layi shi ya kokare shiga gaban kowa wadda mutum da kace gani yana da wannan tabi'a wai ran da kuka ba shi shugabanci to ya taka ku da shi iki iki burin abin da yake bukata shi ba ruwan shi da ku shi yasa malamai suka ce an sa wa'annan fetricolor don a hana accident a samu zaman lafiya a sare rayukan mutane da dukiyoyin mutane ya in dai authority competence wanda suke da dama su aje wannan in suka aje ke musulmi baka respecte shi ba kana laifi ana rubuta cikin sahifan ka kai laifi sannan in baka respecte ba in accident ya zo ka ko zai accident har wani mutu cikin accident wai zaka tashi ranan tashin kiyama kamar wanda ya kisa ka yi kashe mutum ka kashe mutum don an yi magana kan shi kasashen laraba da ya zo menene ku duba masa misal nan ga carrefour carnival da aka sa wutan aka fara respect kowa ya gani accident ya yi sauci kadan wuri accident ya yi sauci da bai kai wata, wata guda kaba baga ga accident bai ko uku wurin ba amma da aka sa ana respect shi Allah ya sa abun ya zo muna da sauki Allah ya ba bani Adam hankali yi aiki da hankali shi don gyara nan rayuwar shi duniya amma shi ga gan wasu mutane ka tam subhanallah mu baka kai akwai sauran tafiya ka gan mai shi zo ya wuce bai damu ba menene yana gan kama shi yana sauri ne yana gan shi bai kamata ya saya ba yana gan shi inda yake ga shi kamar shi haka yana saya shi wani shi ma na da wani tunanin da ke cikin kanshi tunanin nan duka banza ne in kai musulmi ne kakka yi shi in kai musulmi ne kakka yi shi don malamai suka ce in ka saba ma wannan ka saba ma abun wali amr kenan wanda Allah ya sa shugaban ku ka saba mishi wati'ullah wati'ur rasul wa ulul amri min wa ulul amri minkum ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzon Allah biyayya wanda aka sa shugaba gaban ku ku yi mishi biyayya matuka ba kan sabon Allah bane kuma fetricolor bai da alaka da sabon Allah yana da alaka ma da samimu addinin musulunci ya kamata musulmi kiyaye in ka zo kai musulmi ka saya ka sa kanka kamar sauran arnan da ba san mai suke ciki ba ka saya wanda zai kunna in ya kunna ka wuce awa nawa ne za ka saya duk abun na segon segon ne dukansu segon ne in ma ka jira segon ko a doke ka kai ka likita sa'o'i ko ko a koma da kai kabari shi kenan ya kare shi kenan ka saya kaka burle kaka ce kana sauri in ka kai ya kunna ka saya to duk mai saya yana respecte fetri duk inda ka gane shi kai hankali da shi mai hankali ne mai mutunci ne ina son karin magana ku shi duk mutum da bai respecte fetri in ya zo gidanka yake yana so yariyanka kaka bashi ya kamata ku gane fa don ababen nan ababen nan yana cire yana cire mutum ne ka gane wane ne menene gaskiya mai shi kun gani matsalan nan ne mu ba mu karatu abubuwa da dama muna gan na abubuwa na tafiya haka duk mutum da ka gan ya zo fetricolor wucewa yake in ya zo fetricolor wucewa yake yi in ka doki yariyanka ka bashi she ya burle yariyanka ke da ta da yake burle fetricolor duba magana ne gaskiya ne gaskiya ba mai mutunci ba ne kakka ba shi don menene duk mai respecte fetri kolor akwai ma'anoni da dama ciki in ka ga mutum yana akwai ma'anoni da ma'anan farko a ya kamata in kiyaye sauran al'umma ma'anan na biyu ya kamata shugaba ya ashe wannan don a kiyaye muna rayukanmu zan girmama shi ma'ana na duba ma'anoni sun yawa ciki amma duk wanda ya zai buga ya wuce wai wayannan duka ya bafu shi ba ruwan shi da uban kowa ne ne to doki yariyanka ka bashi ka gani ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da yariyanka Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wannan na biyu kenan sannan na uku abun ga muna da triangle inda akwai lore bata ko tricycle ko wani abu inda tricycle ka ya bata ko wani abu in baka gare shi inda ya kamata ba har wani zo ya shiga ciki ya mutu malamai sun dace ka kashe mutum kuma za a tada kai ranar tashin kiyama ke kaman wanda ya kisa ka doki bindiga ka halbi mutum haye mutu haka za a tada kai ranar tashin kiyama shi yasa aka ce in mota ne in tricycle ne in wani abu ne in kana tafiya in ya bata ka yi kokari ka fidda shi kan hanya in abu ne da ba ka ka fidda shi hanya ka duba mai doka ya ce a wannan lokaci she ka nemi triangle ka je ka sa ko ka yanka ganye kamar yadda muka saba ka sa nisa mutum na zuwa san kama akwai wani abu gaba da akwai danja nan ga kuma ka sa in ka ki baka sa wa'annan duka ba in wani ya zo da mashin ne zo ya shiga ciki har ya mutu ko ya rasa wani bangare gangan jikin shi kai ranar tashin kiyama za ka tashi da suka kashe mutum sannan nan duniya ba ya ikisase ba nan duniya ba ya ikisase ba ranar tashin kiyama kuma an cire gaban da ya kare shi ranar na a biya ma mai shi don kai ka kawo wannan eh ina zuwa bari mu kare sannan wannan na na uku ce nan na fudu inda aka ce a yi sannu-sannu kamar an limite vitesse 50 ko an limite vitesse 80 malamai suka dage wai in ka ɗauki vitesin da ya wuce 80 da aka limite ka je ka yi hasari in ka kashe mutum ko kashe ka buga wani ka kashe shi to malamai suka dace kai ma kana cikin wanda suka yi kisa don ba ka respecte dokan da aka ashe ba ya kamata ka respecte dokan da aka ashe amma yanzu muna duba abubuwa na kamar bai da alaka da addini yana da alaka da addini sosai sosai sosai duk abun da shugaba ya kawo da zai kiyaye rayuwar mutane zai kiyaye dukiyoyin mutane ya zama wajibi ne kowane musulmi ya kiyaye wannan abu matuka bai ci karo da addini ba bai ci karo da wani karatu na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya kamata kiyaye mutane nawa ke zuwa an gare tirsiki zo su shiga ciki su mutu mutane nawa ke mutuwa wai an gare mota ba sa signalization ba san komai ba mutu sannan kasa wani abu in ka tashi ka cire shi wani ya sa in ya tashi ya tafi bar shi wurin wai don shi bukatar shi ya biya ba ruwan shi na yi magana nan ga nan ga tudun naki wani samarin bene ya tashi da taxi za shi wani ne kamar babban mota ne motan ce koma baya ba shi suka doki babban dushi suka suka tare da suka tare da motan nan ta tashi ta wuce shi suka bar babban dushi na tsakanin hanya wanga samari kuma da dare shi sake yana zuwa da ya ga dushi in ya fahimta ya shiga rami shi yake zai sa dushin nan saka ashe dushin na da girma da ya buga karten lore ya fasa ingin gaba daya ya je ya gare ingi ya tashi aiki wane ne ya kawo mishi wannan ku da kuka aje dushi kun tashi ba ku ta da dushin ba duba musulunci fa ba zo masallaci shekade ba ne musulunci wallahi wayansu mutane suna sallah suna zakka suna haji suna komai amma irin kanana kana ga ce ba ta musu aiki suna duba kamar bai da alaka da addini yanda addini yake mu yi kokari mu yi alheri in kai na kishiyan wannan kuma Allah ya kama ka da shi ya kamata ka kiyaye in tafiya kace ka kiyaye in abun ga kace ka kiyaye hakkin wayansu kar ka duba hakkin ka kai kadai shi yasa ma cikin ka'ida usuliya malamai usul suka ce maslahatul amma muqaddamatu ala maslahatil khasa duk matsalan da ya mamaye gama garin mutane jama'a in an duba shi za a duba sannan a duba maslahan mutum guda ala sabili misal wanga abu in za a yi shi jama'a za su shiga amfane shi wanga kuma in an yi shi mutum guda zai shiga amfanin shi aka ce a addini yake duba wanda jama'a za su shiga amfanin shi sama ga wanda mutum guda zai shiga amfanin shi Allah subhanahu wataala ya samu dace duba abubuwan da ke faruwa yau in ka tayi likita kai ya fashe hannu ya kare ba kafa guda wani lokaci mai gidan da ke rika mutane ashirin yana kwance likita wayannan mutane duka sun shiga wani hali daban don yau in aka ce mai gida na kwance likita ka san kamar gida gaba dai ne kwanta likita fami gaba dai kwanta likita Allahumma shaidai in akwai sa akwai wasu da za su su kama baya in ba shi nan kuma yana da wahala zamanin ga in ba mai gida wani kama mishi shi yasa kan mu yi wasa da rayukan mutane ran da Allah ya baka kai da kanka kakka yi wasa da shi duba muna wayansu abubuwa kamar ran nan biyu ne in ya riga ya tafi akwai gudan da ke zuwa kai dokin mai a ai mini gafara ba muna muna wayansu maganganu wayansu ce kaza gaskiya ya kamata gwada kun gani moto na muke hawa tricycle tricycle ba abu ne da ke da equilibrium ba kowa ya sani don abun da ke da equilibrium ya kamata yana da kafa fudu ne nan gana taimaka nan gana taimaka baya biyu na taimaka amma baya ke da biyu guda na gaba jirgin sama kada ke da wannan menene dalili don jirgin sama yana tafiya sama ne ba yana tafiya kan kasa ba ne to she ga mutane su sa kaya haɗe cikattam she su hau sama su zauna to in ka duba wannan masu yin shi me za ka ce musu ba wanda ke zaune wurin kuma bai san kamar yana cikin danja ba ne wala tulku bi aidikum ila tahaluka ka ku je ku sanya kawunan ku cikin cikin halaka ku sa kaya guda kuma ku shiga cikin guda ka biya sada kadan ya fi ka je ka ba likita ka ya fi kuma ka mutu don abu ne wani abu dan ya haka she cife in ya zubar da ku she shi mai zai rufe ku to yanzu she zama mai she kawo muna damuwa ya kawo batun zuwa likita amma mu da kanmu gaskiyan Allah ba mu doka ba mu doka important akwai wani shekara lokacin da muke karatu mun tashi Doha Qatar ina zuwa haji da ina zuwa hajji shi aka kawo su karin da za mu shiga don ni na zo wurin ta hanyar kasa da aka kawo kar sai na gan cikin tasha wani kar mai lafiya yana sai aka shiga aka ce aka wani kar na zuwa shi nake ta wanga kar fa wanga karin da ke sai mai lafiyan ga wai a wai da aka yi visiting karin nan lafiyan karin nan bai cika lafiyan da za a shiga cika je haji ba wai bai da norm wai lafiyan karin nan bai da norm eh, na kasashen larabawa wanda zai ba karin nan dama idoki mutane shiga kasar saudiya kun ga yadda ake kula da lafiyar mutane da muka je kuma muna zuwa aka ba kowa dama irika zamzam da muka kawo kayan mu zamu sa cikin kar kowa na zama wa a'a wai zamzam nan an calculate kuma an ba mu dama 5 litre 5 litre ne fa kowa irika wannan yanzu kana so da yawa ka aje remorque ya kawo wai da suka yi lissafi kayanmu da zamzam wa tonajin nan wai ya fi karfin lori na wai kowa ya aje zamzam a ji a sa babban mota wai in zamzamin nan ya saura kai bakwai guda hanya ba damuwa ya dai zo ne wa amma ku kun kwana dashi babban asara ne inda ana kula da rayuka kuma kasa larabawa ne kasan musulmai ne amma mu na tabbatar abun gambe da lafiya amma na ce a yi dabara na to mu wani irin kwakwalwa gare mu namu daban ne da su ko yaya ne ya kamata bun hawanka ka duba lafiyan shi don shine lafiyan ka bayan ikon Allah inda kake shiga ka duba lafiyan abun don shine lafiyan ka kai ma kai kokari amma kullum ana zubar da mutane kullum musulmi kullum kaza Allah subhanahu wataala ya rufa muna asiri akwai wata mahaukaciya wata rana muna bisa muna binne gawa in tana wuce tana yawan magana ko jiya muna wuri tana yawan magana wai he ku musulman ga hey kun kare dan wayen ku mana kullun dai ku zo ku bisa kullun dai ku zo ku bisa kawai kun kare dan wayen ku mu ku bisa kuma <laughs> to mutuwa in ya zo ya zo Allah ya kaddara kowa da rayuwar shi amma kai ma Allah ya baka hankali don me yasa wai ka doki mataki kai ma ka ciyaye hankalinka ka kiyaye kanka in kan mashin kace ka san kama iska ce tafiya taya ne ka san kama inji ne ka san kama bunna in yayi wani mistake ya kawo maka imma wani accident ma gara rasuwa ma yafi da jin ciwo don akwai wani jin ciwo ka wahalta da fami ka yi wahala kuma baka rai ba ka ka tashi ga zama mutumin na kwarai mutumin daidai kuma to shi yasa bunda nake zan tunasar da mutane kenan a duba batun kwayan a duba batun ababen da muke hawa kar yi wasa kar wasa da abun hawa kamar mota mutum dokin lori yana gudu yana gudu wallahi fisansin da aka sama injin lori saurin da aka sama injin lori subhanallah Allah ya kiyaye in ka doke shi kai sannu sannu sannan bugu da kare kuma yawancin lorukan da muke amfani da shi sofofin lorukan ne da ya amfani da su can da suka ga motan ta gaji sai suka fidda motan sai mu mu zo mu samu na wasa da shi suna kashe mu Allah rufa muna sir sannan shine mu yi kokari triangle na muka yi magana in ka samu fana hanya ba wai sai DSR ya sayar da kai ba ya kamata kai musulmi DSR ya sayar da ka akwai duka ka wuce ka sa ka sa itace ka sa wani abu ha a gane kama akwai wani abu gaba mai shi ya taka ya ta rage karfin tafiya in yake wuri ya samu ibaud amma hanyar lumenga so no no lore ya gare shi wani lore zai shiga ciki duba kasashen ina kawo misali in kai tafiya ka ga abubuwa da dama kasashen larabawa da mu muka sani in dai lori ya riga ya bata hanya an ba lori na 30 minutes kadai ne a fi da lori 30 minutes kadai aka ba mota in abun da za ya gyara ja in ba a gyara gaba da ka cira a zo a ja lori nan a je da shi inda wani bai zo ya zo ya shiga ciki kuma wanda suka yi kasala kun ga hanyoyin su wanda yake da girma yana da fadi na ga nan ga hanyar wani lokaci ba ka gan gaban ka shi kai kwana ka kare sannan ka gani shi yasa mu da kanmu tashi mu ciyaye kawunan mu Allah subhanahu wataala ya kare mu saburin yara Allah yake yayi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya kamata mu ciyaye kawunan mu mu kiyaye famin mu mu kiyaye duk abun da zai kawo damuwa cikin al'umma wannan lokaci ne zamu za musulmai na kwarai Allah subhanahu wataala ya rufa muna asiri Allah subhanahu ta'ala ta abun da muka fada muka dace Allah ba mu lada ciki inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ka yi tambaya batun diya ya Thank you. eh an yan biya diya ya kare misali kenan wannan ana ce mai shibul amd akwai katilin da ake ce katil amd akwai katilin da ake ce khata sannan akwai katilin da ake ce shibul amd akwai akwai kashe kisan da ake cewa mishi wai wannan da gangan ne kai kai ka kashe mishi sannan akwai wani ana ce shibul amd yana kama da digangan da sanin ka kai shine irin wanda nake magana lorin ka ya bata she baka sa wani signalization ba me shi yazo ya saya me shi yazo ya buga motan ka ya mutu to wannan ana classing shi cikin me shibo amt me don me yasa motan ka ya kawo sanadiyar mutuwa misali na biyu mutum ne ke ka gan barewa zaka halbi barewan amma baka san akwai mutum baya ba she minisiyon ko bala ya wuce ya je kashe mutum baya to wannan ana ce shibul am yana kamar da digangan don kai kai halbi kuma ka yi halbi inda akwai mutum amma baka san kama akwai mutum wurin ba shi yasa irin wannan ya zo in an kai ka kotu ka biya diya yanzu ba diya baka biya diya nan ba abun da yasa za a tambaye ka ranar tashin kiyama kenan don yau ba wanda ya kashe wani kasashe mun ganke ba biya da ya kare mai shi da ya hasara in ka je kashi wa mutum ciwo kafa ya kare ko kafa ya yanke ba wa biya diya ba wanda zai tambaya justice bai tambaya fami ba su tambaya kowa bai tambaya abun da zai yi ne zai sama mai shi wani ordonansu kwana biyu kare shi fita harkar mai shi aiwa to in mai shi ya riga ya biya diya ya san shi ya kuskure shi ya zama sanadiyan kashe mai shi to in ya biya diya lokacin nan ba a tambaye shi don a ya reconnected kuskuren da kuma ya gyara kuskuren shi ta fuskan da addini ya tanada in wannan ya faru a gyara shi mai shi abu hawa yana ba zai kan asirarsa ko kuma a asirarsa yana kan nuna wasu misali idan ya kasance haka ko yaya assurance yake ba ka dogara kan assurancinka ka neglige ka kashe mutum in ka yi ina zuwa ina zuwa magana ka kawo ina so in wasa a magana fiye da yadda kai kai magana don muna samun wa'yansu yana tukin banza in ka ce mene wai voiture ma voiture assurée ke wai ni mota na akwai assurance in dai wannan ce cikin hankalinka ce cikin kanka kana wasa in ka je ka kisa ka kashe mutum to wannan an kama ka gobe kiyama ka kashe mutum ko da Allah ya sa assurance ya biya don assurance ba suna biya diyan da dini musulunci yake bane ba su biya akwai wahala ma cikin biya ko an biya ma bai kai diyan da addinin musulunci tana da a biya mai shi kanka dogara kan assurance kaje muna yi assurance yau saboda dole ne in baka yi shi ba baka da zaman lafiya ba wai kana yi shi don saboda ka kashe wani ya doki diya ko in kai ma wani eh, lahani ya doki diya ba wannan shi yasa kan musa kai musulmi ka sa asiran cikin kanka kana tukin kana tuka mota amma ka yi don ka kare kanka da dokan kasa amma ka yi takasansa duba akwai wani kuskure kuma da muke Ka gan dabba man da kace gane kakka ta taka dabba da mota ka ce wai kai kana cikin mota ko kwado ka gani kai kokari yanda kaka hau kan shi in dai Allah ya sa ya hau da bayan kokarinka Allah subhanahu wataala amma wani in ya gan kare she ja mota je buga kare in ya gan wani alade ne she ja moto je buga wannan duka ba su da bai da kyau cikin addinin musulunci ko kwari ka gani kai kokari kaka hawan shi udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kwado abun ga tururuwa yake ma jama'a wai ku shiga ku shiga cikin ramin ku kai jama'a annabi Suleiman su zo su tattake ku ba su da labarin ya kamata musulmi ya yi wa'annan ababa duka da mana kagan na hanya itaka wanga ishana itaka wanga ja wai ya kashe kwadi da yawa ka mai zo gida na amfani shi in ka gan dabba ne kan hanya yana so ya ce tare ka frene ka ba dabban nan hanya dama ya wuce amma kai ka ce ko menene ka tashi cikin 100 km ka kashe dabba ashirin cikin 50 km ka kashe dabba goma na amfanin tafiyanka to wayannan ababen na duka yana da tasiri cikin rayuwar mutum ka ciyaye su don annabi bai bada dama ba annabi bai bada dama kashe ya ga wayansu mutane suka aje mai rai garat larace garar kamar sibil suna koyo halbi shi suka daure abu mai rai suna koyo halbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wai wannan haramun ne ba a aje abu mai rai a koyo halbi kuna halbe shi haye mutu sannan kun ga hadisin da wanda ya ba kare ruwa ya sha ya shiga aljanna mace da ta kama kyanwa ta daure har kyanwa ta mutu kan ijiya cikin yunwa matan ta shiga wuta to haka in kai aikin ka ne kashe dabbobi da kwarin da ba su cutar da mutum na cire ababen da ke cutar da mutum da addini ba da dama a kashe kaman kunama kaman maciji kaman bera bayan haka duk abun da bai cutar da mutum ka bari rayuwar shi musamman mu musulmai ne kamata yi rayuwa cikin musulmai cikin kwanciyar ka da lumana ko alade kaka buga don alade ba wai an ce wa kashe a buga alade ba an ce ka a ci ne kare wai ban kaga kare duka ka je ka buga ka je ka kashe ba wai aka a kashe kare ba amma ji ne ce kan mu ci naman kare muna yi mu rika kare na farauta muna yi mu rika kare don eh, gardinage gida yi muna yi muna bunga sunan shi ya eh, isa re zama na guardian cikin gida muna yi mu aje eh, kare don saboda me saboda yake yake raguna kiwo yake raguna don ana forme kare da safe fi da raguna yaje kiwo maranke dawo da su ana forme kare yaje yi farauta tare da mai farauta ya kama nama irika rika har mai kare ya zo in yanka nama ana ya kuma aika kare da bismillah in ya kama dabba ko ya kashe in bai ci ba in ka zo ka samu shi da rai ka yanka ko ka je ka tar da shi ya mutu matuƙa bai ci ba ya dace ka ci naman nan in dai dashi kuce kana farauta amma ko waye gani kare waya azabtar da kare ba ba tabi'a musulmi bane Allah subhanahu wataala ya samu dace shine abun da ya kunshi wayannan da baban da duka yana cikin taushe tausai da tabi'a duba wani lokaci naga cikin bakwai gane maza ne makaranta naga wani suka daure zaki mugun daure suka daure zakin nan suka aje kan moto she wani kuma ya hawa ya zama kan zakin nan she suna tafiya ya ba mu da tausayi dabba ku daure dabba don moto ba da zai doki zaki ko shanu ba don ya yi kankani she sun mashe sun daure da suka daure suka aza she wani kuma ya hausa mai zama kan zaki yana tafiya hanyar kwarbangu ga ya za mu samu rahama in mu ba mu tausayi wa'annan dabbobi ya Allah subhanahu ta'ala zai ji tausan mu Allah subhanahu ta'ala ya rufa muna sai shi yasa jama'a mu yi kokari mu kula da rayuwar mu mu kula da rayuwa ababen da ke tare da mu gaba daya don wallahi musuluncin gafa musulunci ya shiga cikin kowane bangare amma muna wa'azi mun fito magana kan kabli da ba'adi da sallah akwai bangare da daman da muka bari muka gan wa'ansu na magana wa'ansu addinai na magana kan shi muna duba kamar sun kawo sabon abu ne a'a mu addinin mu ya kawo duba wani lokaci wai la lutte contre desertification kamar reboisement a ta suka itace yanzu turawa sun tashi kamar suke koya ma duk duniya a suka itace Wallah annabi sallallahu alaihi shine farko wanda ya kawo wannan ide a suka itace na za ku fahimce shi ya hana wai in kun je ya ce yanka itacen da ya diya ka yanka ku shiga ku sa cikin daki ba ide ba ne ya ce in kana rika da pepinel ko an ce za a tashin kiyama ne wai shuka kiyama ta tashi wannan ba jan hankali mutane zuwa ga addini ba zuwa ga su ka itace annabi yake in zai itace ya ba da inuwa wai kakashe ka yi bayan gida karkashin inuwa in itace ya ba da diya wai kakashe ka yi bayan gida karkashin itacen nan duka annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da al'umma wa'annan ababa amma wayansu ba sun zo daban sun zo suna magana nan muna duba kamar sun kawo sabon abu ne ba su kawo sabon abu ba ko menene na yanayin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan shi Allah subhanahu wataala ya samu dace shi yasa mun ga mutum wai ka sa itace cikin gidanka ko cikin jardin mun doke shi wannan na turawa ne ko ba haka bane mun doke shi na turawa ne shi ga mutum ya tashi je suka itace wai na suka itace mun ce turanci ne mu musulmai ma ya kamata mu suka itace don yana cikin addinin musulunci musamman ka duba yin alheri ka je ka suka itacen mango kun gan itace akwai wasu itakuna suna dogon dogon zamani akwai wasu itakuna tun ran da aka suka su har ran su je su bar duniya suna yake shekara ɗari da hamsin akwai wasu itake suna kai shekara dari biyu akwai wasu itake shekara tamanin shekara tisa'in shekara dari da goma suna rayuwa kai da kai suka rayu ka suka itakin rayuwanka duka bai fi sittin ba rayuwanka duka bai fi tamanin ba shi itakin nan na jiya bayan mutuwanka kuma yi shekara dari bayan ka ina nan ana ci amfani itace. wani sadaka da gyara ya fi wani kai musulmi ka tashi ka gyara hanya mutane na bin hanya suna tafiya yau ka gan mutum itashi yana gyara gaban gidan shi ramuka da mutane su bi wanda ba sani ba wanda bai san abin da yake duba hanya yake wannan aikin marine wai aikin president foreign wai aikin wane ne kai ma menene kai cikin duniya da mutane za su yi amfani da shi kai me kai in kai ka gyara ko ka dani gyara gudugudu yadda za ka yi ka gyara duk wanda ya bi hanyar na akwai ladan da kake samu duk wanda ya bi hanyar na akwai addu'an da ake maka kuma addu'an na zuwa gare ka wanda yake ɗiyan itacen da ka suka bayan ka kai kana cikin kabari ana shan mango ana sha anana ana sha citron ana sha papaye ana sha kaza ana shan kaza wa'annan su Usman bin Affan suka gane suka waye kanshi suka suka dabino suka wuce suka bar mutane na ki amfani shi to itacen dabino na cikin takuna da ke dokar tsawon zamani amma kowa a'a ba wanda ce shiga karkashin inuwa nan in shi ya samu wani abu kadan musamman yau din mu she samu dan iko kadan la haula wala quwwata illa billah ba ruwan shi da kowa bai so wani yake amfani shi musulunci ba haka ba ne, musulunci addini ne na alheri na kira mutane zuwa ga alheri ke ka suka alheri ko bayan ka ke, ko bayan ka ka suka wani mutane na amfani da shi yau wayanda suka gane kama a ce wai sukuru haka ana so ka yi take sukuru ko makaranta kai ma ka tashi wata rana ka ce ni ma ina son suka itace ka tashi ka te ka suka itace ka aroze itace ya tashi mutane na zama karkashin inuwan itace nan wallahi ba ladan wasa ba amma ba ba mu magana kan shi mutane na duba kamar wannan aikin turanci ne kai ma ka tashi wuri kaza na nan ana bukata suka itace kai ma ka je ka suka itacenka mango gare ka itace na inuwa gare ka lemu gare ka mece gare ka nawa ne akwai wani itacen da ke ba da inuwa in ka je nawa dai sai ake sai da pepinel ko sanfra wani wuri ma shi a baka shi kai ma ka je ka suka kai ma ka ka kai wani alheri ba dole bane shi kana da babban kudi sannan kai alheri ba kana nan ka samu kudi kai zimil sai zimil vamil ni ma bari in je ko da shezi guda ba in je kai makaranta table bank ni ma je in kai sukur ana zama ana karatu ana ambata sunan Allah ni ma ladan na gudana ina zuwa gare ni wannan aikin alheri ne ko ba aikin alheri ba aikin alheri ne kai ma ka tashi ka ce a na ga wani wuri ana karatu ba wuta ni man kawo wuta in sa wurin ana karatu ana gani wannan aikin alheri ne ai hanya za ka ga ko ta ku duba da manan ga za ka bi wani hanya inda akwai sauki she wani kawo dushe ya ashe itare wai ku shiga ruwa wani ya kawo babban itace bloke don ya masa mutane wai su shiga inda ba su so kai kai sa'a Allah ya sa gonanka ne zai fabi al'umma su bi su wuce ka ta samun lada lada lada shi ka ne babban itace ka zo ka bloke ka ta Allah ya barka ba gona kace so ba ka gona ma gona bai yake kisa da kai ka koshi mu da kanmu bamu san abun da ya kamata ba Allah su mata ya samu dace yau kuma wannan ya doki muna karatu mu shi yasa jama'a ina roƙon ku hakuri da yawa ana ce ban sai akan littafi magana na yawa da yawa ana cewa shaida abin da ke cikin littafi gaskiya ne ko hutuba haka ne ina duba abin da ke faruwa ne zai yi magana abin da ke faruwa na saya cikin semen guda na fita da wani abun zo mimbari na saya semen guda na fita da wani abun zo nan ga in dai za mu zo nan ga kullum mun ta kawo magana don a sake salon magana ma musulmai da yaren na na zamanin da suke fahimta ka zo kana magana aina hamana aina karun mutanen yanzu ba san su ba ba su san su ba ka yi magana abun da ke faruwa da musulunci ke bukatan yau Allah su wataala ya rufa muna asiri abun da muka faɗa muka dace Allah ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah su wataala ya yafe muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk